ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيح له ولا مثيل جعل السعادة في خشيته وتقواه وجعل العزة والكرامة لمن خافه واتقاه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله وحبيبه من خلقه ومصطفاه فاز وربح من اتبع سنته وهداه وخاب وخسر من خالف منهجه وعصاه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تزيد في رفعته وتظلنا تحت لوائه في أعز زمرته وتجعلنا نبه لحوضه وأهل شفاعته أما بعد أيها المسلمون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فبالتقوى فبالتقوى يمن الله تعالى على عبده الصالح التقي فيمنحه الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والصالح والفاسد والربي والخسارة عباد الله لقد تفرد الله تعالى بالخلق والأمر تفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر والحكمة والعلم فقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون واختياره جل وعلا وتقديره يدل على كماله وجلاله وحكمته وعلمه وقدرته وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأساس والأوامر والأماكن والأزمان ومن عظيم اختياره جل وعلا تلك الأشهر الحرم التي ذكرها في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والأشهر الحرم هي شهر رجب وذو القعدة وذو العزة والمحرم وقد خص الله تبارك وتعالى بالذكر وقد خصها الله تعالى هذه الأشهر بالذكر ونهى فيها عن الظلم لما لها من التشريف والمكان أيها المسلمون وها أنتم قد دخلتم في شهر رجب وهو عهد هذه الأشهر الأربع الحرم ففي صحيحي عن أبي هريرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في عزه الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقيل إن سبب تسميته أو نسبته إلى مضر أنها كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليه لذلك وقال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في الأشهر المحرمة فينبغي مراعاة حرمة هذه الأشهر لما خصها الله تعالى به من المنزلة والعدل من الوقوف المعاصي والآثام تقديرا لما لها من حرمة ولأن المعاصي تؤذن بسبب شرف الزمان الذي حرمه الله يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ولذلك أحذرنا الله تعالى في الآية السابقة من ظلم النفس فيها مع أنه أي ظلم النفس يحرم في دم الشهور فاحذروا أيها الإخوة أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر بالبدع والضلالات والظلم والعدوان والغش والكذب والغيبة والمعتاد والعسل والغل فإن الله تعالى قد زجركم ونحاكم عن ذلك فشهر رجب عباد الله شهر محرم مبارك يليه شهر مبارك وهو شهر شعبان ثم يلي ذلك شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور على الإطلاق وأن هذه الشهور الثلاثة من الأشهر الفاضلة العظيمة على عظيمة الشأن فلنستعد فيها بالطاعة والعمل لما بعد الموت ولنهيئ فيها الزاد الذي ينفعنا للآخرة فإن هذه الدنيا سريعة الزوال وكان بعض السلف يقول السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغسانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمراتها فشهر رجب أيام توريقها وشهر شعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطافها والمؤمنون قطافها وقالوا أيضا مثل شهر رجب كالريح وشعبان كالغيث ورمضان كالمطر ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان فكيف يريد أن يحسد في رمضان إخوة الإسلام في هذا الشهر تنتشر بعض الأعمال التي لم تكن أو لم يكن لها مستندا من الكتاب والسنة فينبغي التنبيه عليها كي يتجنبها المسلم ويحذر أو يحذر إخوانه من الوقوع فيها ومن ذلك أولا تصفيف شهر رجب بالصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه وقد أكد أهل العلم أنه من الأمور التي لم تشرع قال ابن القيم عليه رحمة الله لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الأشهر فردا رجب وشعبان ورمضان كما يفعله بعض الناس ولا سام رجبا قط ولا استحب صيامه بل روي عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن صيامه في رواية ابن ماجه فلا يصح تخصيصه بصيام دون غيره من الأشهر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر به ولا خلفاء الراشدون ولا التابعون ولا غيرهم وكل ما ورد في صيامه من النصوص اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة إلا القليل منها ضعيف جدا لا يخلو الاحتجاج به ثانيا احتفال بعض المسلمين بليلة الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به في هذه الليلة والصحيح أنه لم يثبت في ذلك شيء ثالثا عتيرة رجب أي الذبيحة التي يذبوها بعض الناس في رجب وقد اختلف العلماء في حكمها والصحيح النهي عنها والقول ببطلانها لاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة متفق عليه ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية وهذا منهي عنه ولأن الذبح عبادة والعبادة توقيفية فلا يجوز الذبح عموما في شهر رجب بقصد التقرب إلى الله تعالى ولكن المراد بالله هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هي هي عتيرة رجب أو أنه ذبحات عظيما لشهر رجب ونحو ذلك رابعا صلاة الرغائب وما ورد فيها حديث وما ورد فيها حديث موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام النووي عليه رحمة الله هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار مشتملة على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ثلاث الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة ولا تستحب لا جماعة ولا فرادا فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا خامسا تصفيت رجل بعمرة وهذا يفعله بعض الناس ظنا منهم أن الاعتمار برجل له مزية على غيره وهذا لا أصل له فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إيداهن في رجل قالت أي عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط فمن أراد الإحسان فمن أراد الإحسان في شهر رجب فليصنع ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال العام فليصم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وليقم الليلة أو الليالي بما استطاع وليكثر من ذكر الله تعالى وغيرها من القربات بشرط أن يداوم عليها طوال العام كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقص بها شهر رجب وحده وإن فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام غنى عما سواه فإن الخير في الاتباع والشر في كل والشر كل الشر في الابتداع فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ɗaukaka mu da wannan addini na musulunci ya zaɓe mu ya yi mana baiwa da imani ya yi rahama ga bayi baki ɗaya da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda ke ba shi da abokin tarayya ya sanya rabo mai girma cikin wanda ya yi takawa ya yi biyayya ga dokokinsa wai kuma kiyaye duk abin da ya hana ya sanya izza da karama ga wanda ya ji tsoronsa kuma ya bi abin da ya aiko manzansa da shi ina ce da wa annabi Muhammad bawan Allah ne zaɓaɓɓai ne daga Allah dukkan wanda ya bi ta farki annabi Muhammad ya tsira ya rabauta duk wanda ya saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine wanda ya tabe bar hanya ta daidai Allah Allah ya tsira da aminci ga Annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki bayan Allah maɗaukaka masu girma Allah tabaraka wataala ya hada mu tare da su a ranar tashin alkiyama ya sanya mu cikin waɗanda za su rabauta da sha daga tafkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan haka yan uwa musulmi ina muku wasiya da ni kaina baki ɗaya, cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah ya gaya mana a cikin Alkur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka yi takawa kuka bi dokokin Allah to zai sanya muku furqanan shine zai ba ku rarrabewa ya dakatar da ku zuwa ga rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya zai ba ku furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma zai kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu dhul fadlil azim domin Allah ma abocin falala ne mai girma da takawa da ƴan uwana Allah yake yin baiwa gabawa ya bashi furkan shine ya haska masa domin ya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ya tantance tsakanin abin da yake alkhairi ne da sharri ya tantance tsakanin abin da yake shari'a ne da bata ya tantance tsakanin abin da yake shine riba in ya bi ko kuma ya bari domin asara ne ‘yan wa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaɗaita da halitta da kuma gudanar da al'amuran halittarsa da kuma hikima cikin al'amuransa. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin Al'ur'an ya ce wa rabbuka ya kurku ma ya sha'u wa ya fita, shi ke alamun tsera, zaɓi ba a hannun bayi yake ba, a wajen Allah ne shi kaɗai, subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka amma yushrikun gabarin abin da mushrikai suke jinginawa gare shi Allah tabaraka ala yana yin zabi cikin bayan ne watanni masu alfarma al hurum wanda ya ambata a cikin alqur'ani a cikin aya da ya ambata ta tauba Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahara. hakika ke diddiga na adadin watanni a wajen Allah watanni ne 12 fi kitabillah a cikin littafin Allah Yau makalakar samawati wal tun ranar da ya halitta samai da ƙasa minha a cikin waɗannan watanni arba'atul hurum akwai watanni hudu masu alfarma zalika dinul qayyim yace wannan shine addini wanda yake miƙaƙe wala tazlimu fi inna akusa saboda haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma waɗannan watanni su ne watanni guda hudu na watan rajab da zulka'ada da zulhijja da kuma watan muharram Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance su da wannan saukaka da zaɓi a cikin watanni goma sha biyu na watannin shekara kamar yadda aya ta bayyana mana. A yau mun shiga kwana na uku a watan Rajab wanda wata ne daga cikin watanni masu alfarma ya zo a cikin hadisin sahihaini daga Abi Bakar ta Allah ya kara masa yadda. Yace manzon Allah sallallahu ya yi yayi ba a hajjin ban kwana yace inna az-zamana qad istadaraka hay'atihi daga yau zamani kadis dara ya kewayo ka hayatihi ya koma kamar yadda yake yau ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard tun ranar da Allah ya halitta samai da ƙasa as-sanatu 12 shahran manzo Allah yace shekara wata 12 ne kididdigar sa minha arba'atun hurum a cikin su akwai watanni hudu masu alfarma salatatun mutawaliyat guda uku a jere zulqa'da zulhijja wa muharram da zulqa'da da zulhijja da muharram sai yace wa rajab mudar da kuma watan rajab na kabilan mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda yake tsakanin jumada da kuma sha'ban Malamin suka ce manzo Allah ya ce rajab mudar saboda kabilan larabawa ta mudar tana girmama wannan wata na rajab matuƙa gaske watan rajab ya samu sunansa ne daga at kamar yadda malamin suke faɗa wanda yana nufin at-ta'zim at ma'ana at-ta'zim wata ne wanda larabawa a zamanin jahiliya suke girmama shi wata ne wanda musulunci ya zo da tabbatar da matsayi da girman sa, cewa yana cikin watanni masu alfarma da Allah ya ce fala tuzlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a waɗannan lokutan ma'ana kada ku aikata abin da yake na zalunta kai wajen sabon Allah wajen aikata abin da Allah ya hana sai Allah ya kada ku aikata wannan ku girmama wannan wata na cikin watanni masu alfarma ibn kasir Allah ya masa rahama da yake magana akan alfarma da kuma matsayi na wannan wata na rajab cikin watanni na masu alfarma guda hudu sai yace ash-shahru haram tughallatu fihi al-azam ku sai wata na masu alfarma ana girmama laifi a ciki mana mutum ya laifi laifinsa zai fi girma fiye da wani lokacin na daban wali hada yake dan wannan nema tughallatu fihi diyatu fi madhhab shafi'i imamu shafi Allah ya masa rahama yace duk wanda yayi laifi na diya a wata mai alfarma to za a girmama masa diyar za a mai da ita babba mana ita lezinta a nauyaya ta saboda alfarma na wannan lokaci yace wa ta'ifatin kathiratan min ulama wasu malamai da yawa ma sun tafi akan wannan cewa watanni masu alfarma ana girmama laifi a ciki fiye da wasu watanni na daban shi yasa Allah ta'ala ya gargade mu a cikin aya yake bala tuzlimu bihinna fusaka mu ce yayi saban Allah a cikin waɗannan watanni masu alfarma wannan wata da muke cikin Rajab yana daga cikin mu nisanci saban Allah kowane iri ne kuma sabon Allah ba shi da kaɗan ana duba wanda aka saba wani shine Allah tabaraka wa ta'ala mu nisanci duk abin da yake ba daidai bane na zalunci da ha'inci da cin amana da ƙarya da giba da namima da duk abin da yake bai dace ba da gilli da gaba da hasada duk mu kyale su a wannan wata da dukkan watanni ma amma dai wannan wata wata ne da ya kamata mu kiyaye irin waɗannan ƴan wana watan Rajab yana cin watanni masu girma kamar yadda muka ambata kuma yana tsakanin watanni masu alfarma watan Sha'ban da kuma watan Ramadan watan Sha'bana wata ne wanda yake shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ibada a ciki sannan sai kuma bayan raja sai ramadan wanda wata ne wanda yake mafi daraja a cikin watannin shekara saboda haka malamai suna cewa wannan wata yana da falala saboda yana tsakanin watanni masu falala kuma dama dai yana cikin watanni masu alfarma wannan duk yana nuna mana girman lokacin da zamani mu wannan mu ji a mu cewa muna rayuwa a cikin zamani mai alfarma zamani mai daraja don mu yawaita ibada mu samu ƙarin lada ko mu kiyaye sabon Allah dan kada laifin mu yawa wasu daga cikin magabata suna siffanta watan Rajab da cewa ko suna siffanta shekara da cewa as-sanatu shajar shekara kamar bishiya ce wa shuhuru furu'uha watanni sune rassanta wal ayyamu aghsanuha kuma kwanakin shekara ko kwanakin watanni sune ainihin abin da suke cikin wannan reshe na wannan bishiya wasa'atu awraquha sannan sa'o'i da ke cikin kwanakin kamar su ne ganyayyaki na wannan bishiya yace wa anfasul ibadi tamaratuha numfashin da Allah ya baka shine ribar da zaka diba a cikin wannan zamani saboda haka fa sha'ur ayyamu tawrikaha a watan rajam ne wannan bishiyar take yin ganye wa sha'banu ayyamu ta'arifa kuma a watan sha'ban take yin rassa wa ramadan ayyamu qatifiha ko kitabuha ramadan kuma lokacin tayi yaya shikenan abin da ya rage sai tsintar yayan ana nufin a watan rajab ya kamata ka fara tunani cewa ga lokaci yana ƙara kusantowa mai girma shine watan ramadan da ake wato cin kasuwa ta da'a ta biya ga Allah ake samun rabo mai yawa sai ka fara tunani yanzu abinda na sarki ta count down kana lissafawa in an ce yau ne ɗaya ga watan rajab an ce maka saura kwana sittin a ce maka ɗaya ga watan ramadan to me ya kamata ka yi sai ka fara tanadi a rajab ka fara isti'jadi nafsi ka fara tunani cewa to fa lokaci yana ƙara kusantowa in Allah ya ma rabu to za ka samu kanka a cikin zamani mai alfarma na ramadan sai ka fara tanadi sannan in sha'aba ne ya shigo sai ka ƙara himma wajen tanadin in ramadan ya zo kamar bishiya ce ta yaya abin da ya rage shine a cikin yaya mumini yana tanadi domin wannan lokacin alfarma lokaci yana ƙara kusantowa yana ƙara zartar da zuciyarsa cewa insha Allah bana himma ta za ta fita bara don wataƙila ta ƙarshe ce in ma ya riski lokacin ke to wannan shine abin da ya kamata mu rika tunawa da ake tuna mana wasu na cewa daga cikin magabata masalu rajabin karayhi suka ce watan rajab kamar iska ce ta taso wa sha'ban kal sai kuma sha'ban kamar girgije ne iska ta taso sai kuma girgije ya taho yace wa masul ramadan kal masar ce kuma ramadan kamar lokacin da ruwa ke zuba ne saboda haka duk wanda bai yi tanadi ba haka ce ga damuna ta fara isowa bai tanadi taki ba bai gyara gona ba bai kaza ba har sai lokacin da ruwa izuba ya makara kenan kafin lokacin ruwan ya kamata yana ganin iska ta kada wata rajab ya shigo yana tunanin tufa, ya kamata a fara kin sha'abana na shigowa ya san salat lokaci yayi ya kamata ita an abin da ya kamata ramadana lokaci ne na kuma ribatar aiki da kuma dagewa wanda dukan wanda ya samu wannan to Allah ya yi masa kyauta da baiwa na riskan lokaci mai daraja yan uwa musulmi a wannan wata na rajab wasu mutane suna aikata wasu ayyukan da ba su da madogara a cikin alkur'ani ko sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sun shahara a tsakanin mutane muna nana ta irin wannan duk shekara domin ya zamo bawa ya riski abin da yake shine daidai ya aikata kada yi wahala kuma ya je gaban Allah ta'ala ya ga bai samu riba to ya kamata ya himmatu ya aikin da yake tabbatacce a Qur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya aikin da zai samu rabo da shi a ranar alkiyama kuma Allah ya ce wa zakir fa inna dhikra tamfawar mu'minin a tunatar da mu'mini domin tunatar wata ne masa amfani abinda mutane suke yi mafi yawa a wannan wata daga ciki akwai keɓance wata da azumi na musamman wannan azumin an yi bayani ainihin shekara shekaru cewa bayi da tushe a cikin shari'a azumin da ake yi dalilansa suna da rauni shi yasa ma ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace lam yasmi nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ashhur sardar manzo Allah bai taba yin azumin wata uku sardi a jere ba amma abin mamaki za ga mutanen mu suna yi a yi rajab a yi sha'ban a yi ramadan a haɗe ana neman falala to amma falala ba a samu ta sai cikin hududu shari'a abin da shari'a ta iyakance duk abin da za ka yi in dai babu naski tabbatacce qur'ani ko hadisi to ka kiyaye wannan saboda za ka yi wahala ne ka zama amilatun nasiba sai ka je kiyama ka ga babu lada domin aikin da kai bai dace da shari'ar da qur'ani ya zo da shi da sunna ba to ba daidai bane dai mun kai manzo Allah bai taba yin wannan masala ya salama ya jera wata uku raja sha'ban ramadan yana azumi bai taba yi ba sai ke kama ya fa'aluhu ba'dun nas kenan zamani da dama ana yin wannan kamar yadda wasu mutane ke yi yace wala ta marajaban qat bai taba keɓance rajab da wani azumi da dai ba wala tahabba siyam babu hadisi ingantacce da ya nuna mustahabbi ne yin azumin bal ruwa anhu nahi an siyami aka ce ma aka samu hadisin da ya nuna cewa ba a keɓance wannan wata da azumi kamar da ibn Majah rawai a cikin hadisi saboda a keɓance shi da azumi na musamman to ba shirya ba ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma za ka yi azumin da aka saba yi na ainihin sunna a watan Rajab ma'ana za ka yi azumin litinin da alhamis za ka yi azumin sha uku abin nan sha hudu sha biyar ayyamun zai ka yi azumin irin wanda kake yin kana yin ayyamu siyamu dawud yau kai gobe ka aje duk kana iya yi wato niyyar keɓance shi da wata falala ne babu nasi akai abin da ake faɗa nasin bai inganta ba amma ragowar ibada misali kana yin azumi zaka ci gaba da yin azuminka na sunna abu na biyu akwai waɗanda suke yin biki da abin da suke sai alaihi da isra wal mi'raj wai suna cewa daren da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daren 27 kuma wannan dama aikin yan biki ne waɗanda su addinin su addinin bukukuwa ne da abin da za a yi biki shine damuwa saboda haka za a yi bikin kaza za a yi bikin kaza za a yi bikin kaza a'a ai shiriya shine bin abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi aka Isra'ili yayi biki ya raya daren da wata ibada bai yi ba bai yi wani bikin taro yayi kaza bai yi ba babu nasi babu dalili akai to saboda haka ta yaya wasu zasu kibance daren da wata ibada ko wani biki da nufin addini da nufin neman yardar Allah wannan bai inganta ba saboda haka wannan biki da ake yi na daren ashirin da 27 ana cewa daren Isra'i da Miraji bai inganta a sunna ba abu na uku shine asiratu rajab wasu sukan yi yanka da sunan yanka na watan rajab suna cewa shi atira kuma wannan dama ana yi kafin musulunci jahiliya a zaman jahiliya ana yi to manzon Allah da zo sai ya hana daga baya sai ce la fara'a wala atira babu wannan abin a musulunci babu wata atira wani yanka na rajab babu shi saboda haka duk wanda ya yi bai yi abin da manzan Allah ya hana ba bai yi abin da yake kan sunna ba saboda haka babu wani yanka da ake na musamman a wata Rajab tera wanda manzan Allah ma ya ma hana yake babu shi ya kore na hudu salatul raga'ib wata sallah da ake tare salatul raga'ib ita ma ana yin ta imamun an Allah ya masa rahama yake hiya bid'atun kabiha bid'a ce mummuna inji Imam an-Nawawi munkaratun ashadda inkari abaki matuka مشتمل على منكرات تاكل شي منكري دي امام النووي فيتعين تركها والعراض عنها واجبين bar wannan sallah ba sunna bace inji imam an-nawawi Allah ya masa rahama to yace wa inkaru ala fa'ili ne kuma ai masa inkari annuna masa wannan ba daidai bane ba wata salatul raghaib da ake ibn tamiya Allah ya masa rahama yace wa amma salatul raghaib fala asla wannan sallah ba ta da asali bal hiya muhdatha kagaggiya ce fala la jama'a wala furada ba a yin ta ko kai ne ko ku da yawa domin ba a keɓance wani lokaci da ibadar da shari'a ba ta keɓance shi ba yace shi yasa ma fa kasabata fi sahih muslim ya tabbata a cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu na an tukhassa lailatul juma'a bi qiyam aw yawm al-juma'a bi siyam manzo Allah ya hana a keɓance daren juma'a da wata ibada sallah ta musamman da kuma wani azumi waye garin juma'a manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda haka bai da asali abu na biyar keɓance rajab da umara umarar rajab shi ma bai da asali ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar ya ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama imam bukhari ya rawaito hadisin ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya tamara arba maratin manzo allah ya umara sau hudu sai ya ce ihdahunna fi rajab daya a watan rajab yayi nana aisha da ta aka gaya mata wannan magana sai ta ce yarhamullahu abu abdurrahman Allah ya yi dan abu abdurrahman shine abdullahi dan umar ma tamara umratan wa illa wa huwa shahid ya manta ai manzo Allah bai taba umra ba fa sai ya gani Abdullahi dan Umar ai yana nan duk umrar da manzo Allah yayi ya aka yi manta wa ma tamara fi rajabin qad sai ai manzo Allah bai taba umra a watan Rajab ba ya manta ne sai Allah ya masa rahama ya aka yi manta manzo Allah bai taba umra a watan Rajab ba wai watan Rajab ne ba umra ba a kebance shi da umra ce ba za ka umra ba sai a watan Rajab ba za ka umra ba sai a watan Rabi'ul Awwal wannan babu nassi akai babu nasi aka amma in dalili ya kama zaka umrarka a kowane wata na abin nan shekara ka iya zuwa umra amma niyyar keɓance watan rajab da umran ne a ce umratu rajab sai watan rajab zaka je umra to wannan bai inganta ba duk wannan baya daga cikin abin da ya tabbata a nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so zai aikata dukan wata ibada da shari'a ta shar'anta a kowane wata watan kuma da ya tabbata yana da falala keɓantacciya to wannan bawa zai yi kokari ne bace wannan dama tun da ya tabbata a nasi na Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi amma duk inda babu dalili to ka tsaya iya inda dalili yake wannan shine shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai sallah ka raya dare a kowane wata eh haka manzon Allah yake sallallahu alaihi shi baya keɓance wani wata da ainihin in ba wata Ramadana goma nan da yake yin qiyamul layl na musamman ba wanda yake yin itikafi kowanne wata ya nemi masa sallar ta dare don mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah dukkan dare sannan yana yin azumi ya aje kuma har a dauka ma ba zai azumi ba ma'ana ya dade bai ba kuma yakan yi azumi ya kai ma'ana yakan yi haka kuma ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita azumi a watan Sha'ban dukkanin waɗannan da nasi ya zo da su sai bawa ya rike ya aiki da su amma dai abin da nassi bai tabbata akai ba sai ka bari wannan shine abin da manzon Allah ya ce wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shiriya ce shiriya shine sha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yazo maka da shi haka Allah yake bi. wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya zo da shi shine abin yi abin da bai yi ba a kyale a yi abin da ya zo da shi wannan shi ne shirya Allah ya tabbatar da mu akan shirya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين yan uwa biyu addu'a ga yan uwa Filistin kada mu rika mantawa da su kar ku manta shekara ɗaya kenan da wata uku babu rana ɗaya da tsallake ba a kashe su ba mutanen Gaza Allah ya musu ya kai musu ɗauke da agaji har yanzu nan da muke magana a wannan sati da ya wuce yanzu sati biyu kenan asibiti ɗaya rage a gaza wanda yake ɗan motsi asibiti ɗaya rage to shi ma yahuda sun je sun sa wuta sun kama duk ma'aikatan asibitin sun tafi da su har yanzu ba san inda suke ba wajen mutum ɗari uku sun kore dukkanin marasa lafiya sun sa wuta a asibiti yanzu a gaza babu wani asibiti guda ɗaya da yake za a iya zuwa domin a nemi ɗauki da agaji banda hana su abinci banda yanzu a gazza ana ruwa ana yin sanyi suna nan yara suna mutuwa saboda tsananin sanyi babu abinci kuma duk duniya ta sa ido kamar ba a yi an mamanta amma babu wata rana shekara ɗaya yau da wata uku nan babu wata ranar da ba a kashe su ba kuma ba a kashe sama da mutum kasa da mutum arba'in talatin Allah kaɗai ya san adadin da aka ce a gazza ko an faɗa lissafi ne da ka ba a san iya waɗanda aka kashe a har yanzu ana kashe su kuma an hana su duk abin da ɗan adam zai rayu a kai asibiti na ƙarshe an rusa shi an sa masa wuta ya guda, sun kwashe ma'aikatan asibitin sun tafi da su saboda haka kuma har yanzu suna sakan musu bamabamai suna kashe su duk duniya ta yi shiru ana kallo wannan a tarihi na wannan zamani tunda ɗan adam ya fito wannan wayewar da ake cewa an waye ba a taɓa ganin zalunci irin wannan a fili duniya ta yi shiru ba kuma musulmi ake wa wannan duk mun sani da ake wasu ne wanda ba musu musamman nasara ko yahuda ko wane ne kai ko mushrikai ne aka taba za ku ji turawa da yan kanzagen su sun tashi suna cewa ana zalunci amma da yake musulmi ne kun ji shiru ana ta kashe su ana ta zalunta su kuma ba abin da zaka iya yi to wajibin mu shine kada mu manta su a cikin addu'o'in mu mu cewa 'yan uwan mu ne abin da ake musu mu wa dan ba dan komai ake wa ma naka mu'minu illa an yu'minu billahi al-aziz kawai dan dan musulmi ne yasa ake musu wannan cin kashi ake musu wannan kisa wajibin mu ne mu rika tunawa da su. mu yi musu addu'a mu yawaita yi musu addu'a Allah ya kai musu dauki da agaji kuma wallahi Allah yana ganin abin da suke ba wai ya kyale bane a'a yana da lokacinsa Allah yana da hikima mun sani amma lalle mu mu yi addu'a shine abin da yake wajibin ba abin da zamu iya sai addu'a lalle mu rika tana da tona musu addu'a Allah ya kai musu dauki da agaji da yan uwan a ko ina suke cikin hali na kasa kai Allah ya samu su Allah ya kai musu agaji da dauki mu ma kasar mu yawaita addu'a jihohin da har yanzu da ake yin kashe-kashe ana zaluntar mutane Allah ya kai musu agaji da dauki Allah ya zaunar da kasar mu lafiya shugabannin mu Allah ta'ala ya nusar da su hanya ta daidai ya samu tsoron Allah a zukatansu Allah ta'ala ya samu tsoron Allah a zukatansu ya samu tausayin talaka a zukatansu Allah halin da muke ciki na kunci ya yi mana ya musanya mana da yalwa Allah ya mana albarka cikin kasuwancin mu cikin sana'o'in mu Allah ya shirya mana matasan mu Allah ya shirya mana mu mu da matan mu baki ɗayan mu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله